'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurayi assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. 'Yan majalisa sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma baya. Za mu gabatar a zauren majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro. Ban ga ai mana adalci ba a ce daga IG, DIG, AIG su ne federal government nasu to su cp zuwa kasa ba federal government wa aiki ba batun nan na gwagwarmayar da tsaffin 'yan sanda a najeriya ke yi na raba su da tsarin biyan fansho karkashin hukumar pencom shi za mu tattauna a shirin 'yan kasa da hukuma na yau a dakace wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Madalla. Masu rare jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da gwagwarmayar lallai ilalla a sauke su daga tsarin biyan fansho na kamfanoni masu zaman kansu waɗanda hukumar fenkon ke sanya wa idanu. 'Yan sandan dai sun daɗe suna ƙorafi a kan yadda waɗancan kamfanoni da ake kira pension managers ko pension administrators ke riƙe musu haƙoƙinsu na sallama daga aiki da kuma ɗanɗaunin da suke samu a kowane ƙarshen wata kamar yadda guda daga cikin su mai suna asp zurkai wakili ke faɗi a duniya ɗan sandan najeriya shi yake na ɗaya amma a ƙasarsa shine kuma baya zaka ga ɗan sandan najeriya ya bar aiki ya zama mabaraci akan titi ni a matsayina na assistant superintendent of police na bari da albashin kusan dubu ɗaya da ashirin biyar yanzu ana bani dubu ashirin biyar shi ma sai da je ne musu hayaniya a ofis ɗinsu kaga wannan abun kunya ne ga Najeriya ba ga mu 'yan eh, retired police din wanda muka bar aiki ba shi yasa muke tafa fituka kullum idan akwai wani wanda zai iya faɗa ya faɗa mu ji ko wani ɗan ƙasa na gari ya faɗa yan majalisa sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na fenkom sai ga mun sake koma baya sannan kaga daga shi an kirkiri wani kamfani wai a zamfara wanda kuma wasu retired ages ne suke da wannan kamfanin za a baka a cikin kashi hudu an baka kashi daya na kudinka wannan a cikin kashi uku shine kamfanonuwan wannan fenkon suke juyawa babu riba balle mu san ina ina kudin ya nufa shine dalilin da yasa muke tafa fafutuka muna neman tun da kun yi fafutukan nan yanzu a wani mizani kuke ko a wace gaba ake yanzu gabar da muke ciki lokacin zabe ya zo za mu ga 'yan uwanmu retirees da su da 'ya'yansu da jikonsu jira mu za mu gaya musu ranar da wanda za su taimaka mana za mu ce su zaɓe shi wanda ba zai taimaka mana bai je karasa mun san a cikin 'yan majalisu akwai wanda akwai na kirki za mu gaya musu yanzu muna nan muna jira ranar zaɓe za mu gaya musu. to amma ai kun je majalisa kuma har ma ofishin IG da sauran masu ruwa da tsaki kuma an ce ma an kira dokar nan an ce an yi jin ra'ayin jama'a da sauransu kun je wannan jin ra'ayin jama'a mun je wannan ra'ayin jama'a har yanzu babu abin da ya tabbata mun bayyana musu cewar mu muna so a cire mu daga femcom a ba mu kuɗin mu ma pay off ne ai mana mun gaya musu wato a biya ku gaba ɗaya a biya mu gaba ɗaya a sallame mu saboda kawai tunda ba 'yan ƙasa ne mu ba kuma ba haka dokar ƙasa a to amma su haka suka yi wajen shekara goma sha muna wannan tukar har yanzu babu wanda ya taimaka mana babu shi bayan kun je sun ce sun muku alƙawari za su duba eh. kun yi bibiya mun bibiya yanzu ga sun tafi hutu kowa ya tafi zaɓe ya tafi neman ya tafi neman ƙuri'a shine muke kira ga 'yan fansho kada su zaɓi wanda bai taimaka mana ba wanda suka san zai taimaka mana zaɓe shi kuma za mu sake kira ranar zaɓe mu gaya musu wanda za su zaɓa. to ku me yasa ne kuke son a mayar da ku ne saboda ai ana bayan ma korafi ne yasa aka ce a ko ai fenkof dinnan da sauransu. yawwa ka zo gurin bukatar mu a cire mu daga tsarin fenkom ko a mana pay off ko a kirkiri police pension wanda ya dace da sauran wannan hukuma ce ta gwamnati wanda muka san cewa za ta dau sa ba wani mutum ba shi ma dai takwaransa asp bello tambol mai ritaya ya ce sun yi gwagwarmayar ziyartar majalisar dokokin najeriya domin gabatar da wannan korafi nasu na fita daga tsarin biyan fansho na FENCON, har ma suka bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kuma suka bayyana hujjojinsu an zauna din kuma an tura ma ne to ka duba mu tunanin mu da tashin hankalin mutum zamanin farkon mulkin nan na buhari da muka ganin za a mana adalci mun san ana kokarin a cire mu mu kuma mun ga wani aijin da ya kokari a shi kokarin da yake yi kan shi yakewa da sauran aijis nasu to aka cire dig aig aig aiji bayan an cire su aka ce daga CP zuwa ƙasa suke ƙarƙashin fenkon ɗin to shine abin ban mamaki gare mu mun san majalisa har yanzu tana dama ta ɗan zanna ta duba abin da ake ciki ta watsa kuma ban ga ai mana adalci ba a ce daga IG DIG AIG su ne kamar misali an fi wurin ɗin su federal government ta fi wurin nasu to su CP zuwa kasa ba federal government ta wa aiki ba to su ne kwamfanin namu a 2004 akwai aijin da zamanin shi yasa aka yanke mana with this. Yeah. mun yi korafi akai an kasa ce mana komai kudaden mu ne har ya ritaya ya bari babu wanda aka dangal tun da aka ce Buhari ya hau mulki sai aka yi ruru aka ɗauko mana wata certificate an cire min two times kuɗi na an bani certificate ɗaya ba a bani ɗaya ba ana ganin Buhari zai ɗauki wani mataki akan zaluncin da aka mutane femcom ɗin nan tun da muka shiga tare da ita muke aiki yau shekara biyar da na ritaya naira dubu talatin aka bani a matsayin kuma assistant superintendent of police kuma ba a ƙara min koko ba kuma juya kuɗi na ake. To nan gaba a cikin shirin za mu je halin da wannan batu ke ciki a zauren kwamitin majalisar wakilai ta tarayya. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Masu are rahotanni daga can Majalisar Tarayyar Najeriya na nuni da cewa kwamitin Majalisar Wakilai ta Najeriya ya rubuta rahotonsa a kan wannan batu na neman a raba 'yan sanda masu ritaya daga tsarin biyan fansho ƙarƙashin hukumar PENCOM. Honorable Kabiru Alassar Ririm shine shugaban kwamitin. muna nan muna kokarin gyara wannan doka domin mu tabbatar da cewa an cire su kuma a yanzu da yake abubuwan a gaban kwamiti na ma an daɗe da yin su amma dai yanzu kwamiti ya gama aikinsa kuma mun rubuta rahoto za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar da aka cire sojoji kamar da aka cire sauran jami'an tsaro har yanzu wasu suna kokawa cewa fasalin da ake bayarwa misali za a ce ka tara misali miliyan goma amma ba ka da iko ka taba ta sai dai a baka wani hasafi daga ciki dama shi ma nan jaran ina ɗaya daga ciki saboda kaso 25 ne doka tana da a dinga bayarwa ko mutum idan ga karba amma ba da matsaloli da ake fama da su na yanayin rayuwa wanda zai ka ga ya gama fensho aiko in ce ya gama aikin gwamnati yana son ya ma 'ya'yansa aure ko yana son ya gida da sauransa za ka ce nan 25% din bata ishe shi ba wannan yasa lokacin da muka yi taro na sauraron ra'ayin al'umma da sauran ma'aikata sassa daban-daban na bangaren gwamnatin tarayya suka kawo korafin cewa waɗansu suka ce suna son a ba su kaso 50 cikin 100 na abin da suke da shi waɗansu ma suka ce a ba su kaso 70 waɗansu suka ce a ba da kaso 30 to shi ma muna nan mun ba da recommendation abubuwan da muke ganin ya kamata a ƙara daga wannan kaso 25 gwamnatin mu mana nan manyan tanadi mai kyau da kuma Allah yarda lokacin da na gabatar da wannan rahoto namu a gaban majalisar tarayya na tabbatar da cewa za su yi farin ciki domin mun kula da yanayi da ake ciki da kuma lalle ya kamata a ce an daga su daga maganar mace ya karbi 25% zuwa wani kaso wanda muke ganin zai iya mutum amfani. to akwai kuma batun cewa shi kansa kuɗin nan fa juya shi suke yi su pension managers amma da yawa suna ganin cewa kamar ba sa ganin ribar hakan din um, kun karbi irin wannan korafin kuma wata ko kun yi la'akari da shi misali ba ko gano gaskiya ne akwai wannan korafin korafin wani abun akwai rashin fahimta wani abun kuma gaskiya ne yana da kyau a ƙara sa ido a tabbatar da cewa duk wanda ake juya masa kudinsa ya kasance ana nuna masa to lokaci kaza ga irin ribar da aka samu wanda shi ma yana kunshi a cikin tanar tanadar da muka yi wanda za mu gabatar domin mu tabbatar da cewa dukkanin wannan fensho ana biyan sa haƙƙinsa yadda ya kamata. honorable kabiru alasar rim kenan shugaban kwamitin kula da harkokin fansho na majalisar wakilan najeriya kuma da haka ne muka kammala shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa